ولا الظل ولا الحرور wuta da aljanna ba za su taɓa zama daidai a tsarin su, kamar yadda inuwa da iska mai huro zafi ba za su taɓa daidaita ba